يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 jama'a masallacin Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda ke gidan wanda ke Arkilla Sokoto inda muke gabatar da karatun mu na sati sati a cikin littafin al-Ibana an usul diyan na shaihu Malami Abdul Hasan al-Ash'ari Imam al-Mutakallimin bayan sati ɗaya da muka ɗage na karatu don domin lalurar zaɓe yau inda za mu tashi babi na tara za mu tashi babi na tara malam zai magana a kan jimlace dunkule sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda jahaniya ka korewa a dunkule sannan zai magana a sifofin da sun kahi ba kulawa saboda ni saboda kokarin su ce babu Allah a man bayyuwa sai suka ba wasu sifofi biyu ko uku kulawa na kokarin su kore su na sa shubha game da su na farko shine ilimi ilimin Allah Allah bai da ilimi a cewa shi Allah bai san abin da za a yi an jima ba bale gobe bale tatta bale shekara mai zuwa in ka ci kun bai san abin da aka yi jiya ba sai da yawa kana bai san abin da aka yi shekaran jiya ba sai da yawa kana suka ce in ka ce ya sani to kenan ya aka yi wasu abubuwa da bai so su wakana sun ka wakana in ya sani kaga bai sani ba in ko kuma kace ya sani to bai da ikon hanawa kudura kenan sai suka ce to bai da kudura kenan bai da ikon hanawa suka ce dole a ce wasu wai wai waɗannan abubuwa mutalazima ne na babu yadda za ka haɗa ka ce Allah yana da ilimi kan abu sannan kuma ka ce an tashi ɓarna bai hana ba ko an tashi wani abu bai hana ba alhali abin bai so ne to ɗayan biyu ko dai ka bashi uzuri ka kore mai rashin sani ko kuma ka kore mai rashin ƙudura in ko kacce ya sani ko ya da kudura ya ƙi hanawa an ka kashe wani wanda bai kamata a kashe shi ba aka je shi annabi shi aka yanke annabi haya aka kashe annabi zakariya aka kada annabi Ibrahim cikin wuta aka ba annabi nuhu kashi aka hidda mu annabi muhammadu jini to kuma duk bai hana ba kuma ya sani kuma yana labiku to azalumi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai suka ce Allah kuma ba azalimi bane in suna ce in ka ji al'adalu a cikin aqida al'adalu babu al'adalu shi na da kai da shi ba adalcin da ka sani bane wannan in ma shi'a suna da shi an samu rikici eh, wajen shi'a cikin waɗannan abubuwa guda biyar wajen imama imama wake da haƙƙin ya zan shugaba ba mu sallah sallah suka rance da Allah sai ali an samu matsala tsakanin su da nan sannan an samu matsala game da ni game da as-sahaba sahaba matsayin su sahaba ahalin sunna su ne mafitan al'umma bayan annabawa an samu matsala da shi akan haka nan sannan an samu matsala kan babul adali dan ka ce babu da adali kake yi tsammanin adalci na hukunci adalci na kotu adalci na kaza dole a tsaftace Allah dole a ce Allah adali na in ko ana cewa Allah adali to dole wasu siffofi ka a sa mai su sannan ka zama adini irin buwaye ko iko ko ƙarhi ko ilimi to dole ka a samu su dundun mai ilimi mai buwaye mai ƙarhi an ka tashi abin da bai dace bai hana ba to wa in ma zulmu wa in ma akara sun mu kawai da suka ce sun yadda da wa mallahu bi zallamin lil abid sun yadda da haka nan saboda haka Allah ba zalimi na ba dole sai sun ka kawo ka'ida al'adali an fahimci wannan a babin aƙida, in ka ji ana cewa babul adal a aqida shi wanda aka magana kakka da adalu kila an fahimci wannan eh eh suna ci akwai ma a karin magana da ko salo sale ne da aka yi na cewa kakka yadda da adalu na yan shi'a da mu'tazila kakka yadda da kaza na yan kaza da yan kaza al'adalin fahimci wannan to yau malam zai magana akan waɗannan sifofi guda biyu al-ilmu wal qudratu na ƙoƙarin ya tabbatar ma Allah ya su tun da Allah shi ya tabbatar ma kai ne su kuma manzo sallallahu ya tabbatar mai kaga ga kamar alama kai sai ka kada kai kaga cewa mutane ga sun wuce wuri har yanzu akwai aqida har yanzu aqida nan ta so lala mafi yawa ga wasu abubuwa ba ku san cewa Allah na da ikon yin wani abu ba da wani ya san Allah na da ikon yin wani abu da bai bugun gaba ya yi kyakkyawa ya ce su sun ka isa kaga duk da wannan din duk da ya fara sarahatan ya so ya ce ma Allah na da kudura to amma kuma ni kuma a ɗayan hannun kuma ya ce bai da kudura duk wani wanda ka isa sai ya ga dama akai ko ko in ya ga dama wane bai kai ko ko in ya ga dama wane bai zama abu kaza ko ko shi ka azurtawa ko ko shi ka hanawa ko ko wani wa'e sai wani ina wani ya zan abu kaza alhali ba mu nan ko ko alhali ba mu ciki ne kaga lokaci guda ina zan ya tube ma Allah al-qudura ko ba haka ba kaga waɗannan kalamai suna yawo cikin mutane shi yasa kullum aka cewa karatun firqu dala daga cikin amfani ne su firqu dala ba. in banci shi'a da ash'ariya din nan su da suka rage sunan su muna da shi'a shi'a shi'a ga ta nan muna ganin dan shi'a da ash'ariya ana cewa ash'ariya ash'ariya kana gani ne ya ma rubuta ya ce al-malikiyyu madhaban al-ash'ari wa qidatan ko ba haka ba in bancin waɗannan duk sauran aƙidu ba su nan a suna amma suna nan a aiki aƙidar su aƙidar suna nan aƙidan mutazila tana nan aƙidar jahamiya tana nan hawariji suna nan sunan dai an kaba amfani da su to kaga karatun aƙidun su zai ƙara taimaka ma da kaji aƙidar ka san a aƙidar kaza na kila mun ci wannan kilan mai yin ta ya san da haka ko bai sani Allah ya samu gani aƙidu dan ga ko sifofi guda biyu ilmu da kudratu da magana sannan kuma malam yi ya haɗa gaba ɗaya jumlace da dukkan sifofin Allah da hanka danganta ga Allah malam bai tsawala ba ya ɗan yi ƙwabru ƙware da gaske musamman wajen ayoyi amma dai mu karanta abin da ya faɗa mu jiya malam ya ce albabu fi الرد على الجهمية في نفيهم Ta'ala, الله تعالى Jami'a su صفاته الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته قال الله عز وجل أنزله بعلمه وقال وما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه وذكر العلم في خلق ومواضع من كتابه وقال فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وذكر القوة فقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وقال ذو القوة المتين وقال والسماء بنيناها بأيدي الباب التاسع باب نترى الرد على الجهمية رد أكن جهمية في نفيهم جامد كل وش لسكوا علم الله تعالى علم الله huda الفرسي وقدرته لقدرة سنة كل قدرة الله ba ma waɗannan biyu ɗai ba wa jami'a sifati da dukkanin sifofin Allah da suka kore ma Allah sun ɗauki Allah dukkan sifofinsa suna ɗaina ko ko halitta ɗaya in aka jingina abu zuwa ga Allah jinginawa ta ta halitta in an kira Allah da suna kira ne ɗaya na an kai da sunan kamar a kira ka da wani kyakkyawan suna amma baka da shi an fahimci wannan yawwa qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace anzalahu bi ilmi Allah shi ya saukar da alqur'ani bi ilmi kalimar inda Allah ka jingina ilmu zuwa gare shi ko dai ya zan ila zamir zamirin da ka ɗauka ka matsa wakilcin suna Allah kamar ilmi anan ko inda ma Allah madaukakin sarki ka jingina kalimar ilmu zuwa ga eh, ismul jalala sun maimaitu waɗannan jingina kalimar ilmu a jingina ta ga Allah ya maimaitu sau biyar suna malan ka ambata sun ambata muna amma inda ba haka ba da shi yasa nace ya yi kwabro ai inda ilmu ilmu ilmu aka siffanta Allah kama a ce a'lamu inna Allah a'lamu bil muhtadina wa huwa a'lamu bil kaza kaza wa huwa a'lamu kaza kaza wa a'lamu kaza kaza da kuma wa kana Allahu aliman hakima alima aliman da inna Allah alimun kaza kaza kaza bima ta'maluna alimun ko ko alimun bima taka kaza kaza ka sun mai mai cikin alqur'ani nan a mai mufarraf na alqur'ani ya ce kalima a'lamu wanda aka cewa a kawo Allah sigar ismu tafdili ko Allahu a'lamu bil muhtadina a'lamu bi kaza ko Ya ce kalima alamu ta maimaitu kuma ana jingina ta ga Allah sau arba'in da 49 kaga tana da yawa kalima alimu inna Allah alimun alimun kalima alimun mai ilimi Ya ce kusan ta maimaitu sau ɗari da arba'in. duka kuma ana jingina ta ga Allah ɗari da arba'in ga kusan tun 49 kaga kusan ɗari da 190 gaira ɗaya, ko ko mu ce tara? bancin wurare da yawa inda aka cewa ya alamu ya zo ya alamu Allah aka nuhi ko ya alam ya alam kaza kaza Allah kuma da sauransu ko kuma alim Allah ko ko kaza kaza duk irin waɗannan waɗanda sigogi ismu tafdili da sigul mubalaga ismu tafdili mai alama sigul mubalaga mai alim alim sannan kuma inda ka zo ba tabbata inda ya zo kuma alimu alimu alimu amma malam ba su ka magana anan ba Mun da ka magana anan inda an ka ambaci mujarradi kalimar ilmu an ka jingina ta ga Allah. Shi an bata yake ta zo wurare guda biyu. Na ɗaya anzalahu bi ilmi a cikin suratul nisa. Allah shi ya saukar da alqur'ani da iliminsa ilmance ba sato alqur'ani bai kusa an sato ba ba sato magana ce aka yi ba kamar kana magana ba a sun ajiya a ɗauke ta baka ko sani ba ai ko da ɗin magana ka baka ko sani ba ko ku ɗan rubutun da kai cikin ta ɗauke shi baka sani An anzalahu bi ilmi an saukar Allah shi saukar da alkur'ani kuma yana sane da iliminsa wannan aya ta farko kenan ko an jingina ilmu zuwa ga ismul jalala sannan wa qala Allah ku yake suke cewa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi wa ma tahmilu min unsa ya mace ko wace irin mace ko ta mutum ko ta aljan ko ta dabba in dai mace ta mai ɗaukar ciki wa ma tahmilu min unsa ba wata mace ko wace iri min din nan lil umum kowace irin wace ba ta ɗauka ciki wala ta da'u ba ta haihuwa ta illa bi rai sai da ina Allah ya san wanda za ta ɗauka ciki ya san kuma za ta haihuwa ta wannan aya sai malam ya ce mana fatir ko to ta maimaita sau biyu shi yasa sau biyu za ka lisa fata ta haito a cikin fatir ta haito a cikin fuskilat wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi fussilat ta hazo cikin arba'a ta arba'in da bakwai ko sannan kuma ta hazo cikin alfa'in eh, sosai faɗin ina jin alaramomi sun sani ko na yi daidai ta haito cikin faɗir ta haito cikin fussilat ko mhm. saboda haka ka samu biyu inda Allah ya dingina kalimar ilmu zuwa ga dalili kuma dalilin yana zama ismul jalala yana wakilta ismul jalala mun samu nawa mun samu uku sai ce wa zakara al-ilma ya ambaci al-ilm yana jinginawa zuwa gare fi khamsi mawadi'a abin girgire guda biyar kalimar wadda kare da ilmi kake fi ilimi inda kalimar adadin ilimi akwai inda Allah madaukakin sarki jingina ilimi zuwa ga makhluqat ko ba haka ba halittu da sauransu eh, la alima alladhi lahu min minkum eh walau minhum walau rudduhu ila Allah wa ila rasuli kadaka la alimahu ko ba haka ba eh, eh. akwai inda Allah ya jingina kaza kaza ilmu zuwa ga wani a ah, da kuma Allama allamahu shadidu kuwa na cewa jibrilu kaga shi ya sanar da shi da sauransu ko ta'alimi ko ilmu ko alima ko ya alamu yana diddigina surare da dama amma inda Allah ka jingina maka ne ilimi ko ba haka ba shi muka lissafi to inda ya jingina kalimar ilmu a matsayinta mufradi kalima guda ba fi'lul madi ba ba fi'lul mudari ba ba shi ga mubalaga ba irin alim ba ismul fa'il ba alimul gaibi wa shahadati ba ismul fa'il ba ba allama yu'allimu da anka jingina ga Allah ba ya alamu ismul mudari'i ba ko ba haka ba duka a kalimar ilmu mujarradin ta a jingina ta ga ismul jalala ko a jingina ta ga zamiri wanda ka wakilta ismul jalala shi ne ce wa zakara al fi khamsi mawadi'a a irin nan so biyan maimaitu ka san ku duk abin da an ka ambata he da so ɗari biyu amma ma da ya kawo mana wuri biyar ai ya kwabro sosai ko ba haka ba ya kamata ya kawo mana ayoyi da suka zo alim alim alim alim ko da uku ko hudu mun ce ɗari da arba'in na ko da uku ko hudu a'lamu a'lamu a'lamu ya kawo wajen arba'in da tara na ko da uku ya kawo mana? ko ba haka ba alima alima Allahu ko ba haka ba ihin ko da guda ko uku ya kawo mana? ya alamu ko da guda ya kawo mana? ko ba haka ba amma dai ya ambata kalimar ilmi وما تحمل من أنثى ولا تذر إلا بعلم وذكر العلم في خمس مواضع من كتابه يا أما إلمي أو بجرجري وليبيت كما تأسكي العربي إنك أن العربي إذا مشي سي مشي سي خمسة مواضع سيمشي في خمس مواضع لعل خطأ مطبعين وكو دي والأبو أنك سامو كلمة مواضع جمعنا موضع كلمة موضع مفردين مذكر إذا مفردين مذكر إذا لا يتقلقين to al'adar yukhaliful ma'dud tunda muzakkar na sai a sa ta'ata ta'anisi eh da kirge sai a ce khamsati mawadi'a amma da ake fi khamsi mawadi'a ba wani matsala ta ba larabcin da ba shi muka bida ba aqida muka sun mu gano ko ba haka ba wa zakara al-ilma fi khamsati mawadi'a min kitabihi wa qala yastaki cewa shi Allah fa in lam yastajibu lakum fa'lamu anna ma unzila bi ilmi Allah bi ilmin lahi idan hamma duk abin da bayanin da kuka yi da gardamar da kuka yi da su suka ki amincewa tuku kuku sakankance kan ma shi ta same ku fa'lamu ku san annama unzila an saukar da alqur'anin ga kawai da ilmin lahi da ilmin Allah ku san Allah yana sane saukar da alqur'ani na an gina kalimar ilmu zuwa ga ismul jalala shine Allahu plus ka hada da wadancan guda uku da sun ka na suratul nisa'i daya na fadiri biyu na fussirat uku sannan na wannan ya zan hudu hudu tabiyat wa qala Allah ce wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bi masha su halittu ba su iya gano duk cikin ilimin da Allah yake banto da shi shi amin ilmihi ilimin da Allah ya adda shi to ba su gane komai sai abin da Allah ya ba su dama su sani sai abin da Allah ya sanar da su game da hakan kila an fahimci wannan Na waɗanda ayoyi guda uku duk sun taho suna tabbatar da Allah na da ilimi wannan gaga malam ya dan yi kamar da ce ya dan ambata dan ya tsakuro amma in muka ce mu ambata ilmi ilmi ilmi ilmi suna da yawa ya ana son ma wanda ya kara wannan kadiyar sai ka koma cikin littafin ibnu qayyim mai suna shifa wa ali fi masail al-qada'i wal qadr wal hikmah wat ta'lil wannan littafin hana ina ganin cewa mu dan duba wani abu daga cikin abin da yawa to kuma zai samu hita mawdu'in da muke sai ba sai wani lokaci amma littafi na qayyim jiddan duk duk wani malami duk wani talibin ahlus sunna ya kamata ya mallaki littafin ya baya mallakai ba ya karantai ba ya karantai ba ina iya ya hardace shi Ali alil fi masail alqada'i wal qadr wal hikmati wat ta'lil duk abin dan bid'a ko wani dan firka bala ko wani mai tsatsa a kwakwalwa da wani abu zai kawo mana shubha gari abin da ya shafi alkada wal qadaru wanda kuma kada wal qadaru tana zama bisa asma'ullahi wa na duk wanda ka musu kada wal qadaru yana son yayi musun asma'ullahi wa sifatillahi sai ya kore ma ilmun lahi ya kore ma mashi'atul lahi ya kore ma qudratul lahi ya kore ma komi yana son ya ce ma babu Allah ya ce ya cewa amma sai ya kore ma komi sannan ya kirul qada wal qadar sannan ya mutun qala qaba'u hukuncin Allah ya hukuncin kaddara to malam a wurin a cikin shifawul Ali sai ce ita shi a a yana da shi kaddara tana da ni tana da rukunai guda hudu to rukunan suna ambato yace almashi'atu sannan wal kitabatu sannan wal ilmu sannan wal qada'u shine fi'lu Allah kamun abu ya wakana sai abubuwan ga sun tabbata na ɗaya Allah ya so wannan abin ya wakana akwai mashi'a mashi'a akwai wannan mashi'a wa ma ta sha'una illa an sha Allah wannan komi wannan ya farko kenan na biyu alkitabatu sai Allah ya rubuta shi komi kun tale tale tun ta Allah ya rubuta shi sadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace muna Allah madaukakin sarki da ya halicci sammai da ya halitti lauhu ya halarci alƙalamu ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu alƙalama farkon abin da Allah fara halitta shine alƙalamu fa qala lahu uktub fakataba maqadira kulli shay haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana farkon abin da Allah ya fara halittawa alƙalamu sai ce alƙalamin rubuta alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru maƙadira kulle shayin duk daga sannan ila abadin abadin duk abin da zai faru sai ya rubuta wannan shine aqidar cewa abinda a farkon halitta ko an tambaye ka alƙalamu ko ba haka ba a wannan hadisi sai da akwai wasu kawo wata shubha suna da yammu wasu na cewa al'arishi wasu na cewa kaza kaza kaza kaza in eh, ala halin sarahatan dai lafazin hadisi cewa inna awwala ma khalaqa Allah sai ce alƙalama to alkitabu tun sannan Allah ya rubuta rubuta a gida uku take ko gida biyar rubuta waccan ta alƙalamu ko ita ce ta farko sannan ni sannan yana ya rubuta bayan shekara hamsin kamun a halittu samai da kafsai sai ya sa Allah da ke sarki yasa a rubuta duk abin da zai faru duniyar ka kamu kamun shekara ha, afwan kamun shekara dubu hamsin ba hamsin ba dubu hamsin ya halittu samai da kafsai sai da yasa an ka koma ɗauko a wato wani staff wancan shi an masta fadi sannan aka koma ku cikin wancan aka yi samari na abubuwan da sun kashe ɗan adam an fahimta kenan sannan aka sake rubuta haida ba sannan Allah madaukakin sarki sannan kuma kowane kamun Allah ya halicce shi su mu kenan ko ba haka ba zai zai zai umurci mala'iki fa yaktabu ayizqahu wa amalahu wa ajalahu wa shaqiyun aw sa'idun ko ba haka ba shi wannan kitaba wanda kowa sai ayi mai cikin cikin uwa ta shi kuma cikin cikin uwa Nan uku kenan ko sannan Allah da cikin sarki kuma shekara shekara daren da yake kadari sai ya ta an koma rubutun abin da za a yi na wannan shekara ita ko shekara shekara wancan na farkon al'amari sannan na biyu na duniya sannan na uku na individually ku ku ku Allah rubuta duk abin da za a yi na rayuwarka sannan kuma cikin kowace rayuwarka shekara duk ne. kamun shekarar da za a shiga sai a yi bajetin na duk abin da za ka kaza ka kaza ka kaza sannan kuma mi rubutu na ƙarshe na biyar ne kulla min huwa fi sha'ani kulla min huwa fi sha'ani dare duk sai ya rubuta abin da za a yi gobe kullun dare duk Allah sai ya bada rubutun duk abin da zai faru gobe sai ya rubuta sannan kuma in ya rubuta kuma zai faru daidai wa da an ka rubuta kila fahimta to alkitaba wannan ibnu qayyim ya bayani yace alkitaba kenan bayan mashi'atu sannan alkitaba ko sannan abu mataki na ku al-ilmu ba rubutun yasa Allah yana sani ba shi Allah na da jitas ɗin komai ya san abin da zai faru illa da ya rubuta wannan for record ko ba haka ba al-ilmu sannan in lokacin faru abin ya zo sannan ya aikata wannan abin ya ba abin nan umarni ya wakana shine alqaba'u ko ba haka ba ehin ala kulli halin in ka koma cikin babu san cikin shifa'ul ali fi masail alqada'i wal qadar wal hikmat at-ta'lil ka koma babu al-ilm za ka ga ayoyin rututi ayoyin da ka nuna cewa Allah yana ilimin komi da wanda aka kawo cikin siga mari da wanda aka kawo cikin siga Mubare, da wanda aka kawo cikin ismu tafdil da wanda aka kawo sufa sifa ta mujarrad an ka dinganta ga Allah da wanda aka kawo siga mubalaga alim da sauransu duk za a gani a cikin alkur'ani kaga ambacin waɗannan don mu kiyaye kaka ai uku ɗaya na ko biyar an ka ambata game da ilimi ma irin wancan na ba fahimci wannan wa da kara al'ima fi khamsati mawari a fi kitabi wa qala fa in lam yustajibu lakum fa alamu anna ma unzila bi ilmi Allah wa qala wa la yuhituna bi shay'in min ma jaa nan ma ne tsaya ka mu zuwa wajen hadisi to sai magana kudura ita kuma kudura fa sai ce wata da kara al'uwata Allah barkin sarki ya ambata karfi kaga nan kuwata ce duk da dai kudura mu karatu ko ba haka ba amma dama kudura da kuwa kusan dan jin na dan mai Hassan da Hussein na ko karhi shi ka samu da kudura duk da dai a wajen Allah kifa biyu akwai kudura akwai kuwatu Allah qadirun na kuma qawiyun na ehe to amma amma ku kokari ya kaku yace awalan yarau shin eh ba su gani ba su yahudin su samuda wannan annallaha alladhi khalaqahum cewa Allah nan da ya halice su huwa ashaddu minhu watan, ya yi tsananin kani don suna cewa ne ne wanda ya yi mu karfi shi ne Allah mai samu su martani yan mai samu su ba san Allah ne ya halicce su a shaddu min minhum quwwatan kaga shi Allah na da ƙarfi ko ba haka ba eh kala Allah da sarki ce zul quwwatil matin ko ma bu shi ƙarfi inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil matin ko tana dai ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin to al-quwwatu ma abuci karhi al-matin ma abuci karhi tsuwa da matana matqawiyu da matinu su kalmomi na ba iri ɗaya ba kowace da wurinta in an ka haɗa su guda kowace da ma'anarta in kuma an ka wata da wata ta wata ma'ana ɗaya wato ana amfani da ita ga wanda ka bugu a faɗi kila an fahimta sai a ce mai huwa ƙawiyun da mutum nika magana eh eh wanda ba ya tarewa shi an ƙawiyu. shi ko matinu wanda ba ya ijewa shi an matinu kun gane mamanci matinu ba ka ije shi ka buga ka buga ka tura ka yi ni ka bashi nan to matinu sai a ce jabanun matinun wanda bai ɗaguwa bai jawa bai zaguwa da inda yake shi ko ƙawiyu in ya taso a bashin wuri in an ka haɗa shi matinun ƙawiyun kila fahimta to Allah huwa kuwa zulku watin matinu an fahimta sai dai kullum abinda da muka sun a gano sifofin Allah da sifofin makaluki kullum suna da bambanci sifofin makaluki suna da tawaya suna da naƙasu kuma suna da limit kuma suna expire na mutum ko ba haka ba suna da ɗan irin ƴar tazara ka san to an kashe ma wani karhi gare ba ka taba tunanin cewa yana bayar duniya ko ba haka ba an karhi ne na wari ne ire ire ne ko ba haka ba kada a ce ka dan bashi wani kwakwani kuma ka san zai kai ko ba haka ba duk iyakar kokarin karhi ne da shekara 20 na zuwa 40 50 ko ba haka ba ya kai 60 ko 70 jika ne sai ije shi wani ko ba haka ba kaga shi ne ya expire ya tashi aiki ko ba haka ba to shi Allah kamilul quwwatina kamilul matanatina bai da farko ƙarhin na Allah bai da ƙarshe bai da limit kuma bai expiry an fahimci wannan zul quwwatil matin wa qala Allah madaukin sarki ya sake cewa was sama sama din nan ko kuma samaniya banainaha mun gina su bi aidin aibi quwwatin ba haka Allah bin Abbas ya tsara muna ba bi aidin kake ce aidi jami'ina a aidi masdarina na ada ya'idu aidan ada yayi karhi ya'idu yana karhi aidan karhin kawiya ya kawi kuwatan ehe wasama'a banainaha bi aidin wa inna la ko waɗannan sune ayoyi waɗanda malai ambata muna na ƙarfi wanda suna wakiltar kudura da na ilimi wanda suka kore masu jahaniya suka kore ma Allah bari mu ji abin da zai ce game da aqidar jahamiya game da wannan ayoyi duk da lalai ta inda ya ambata mana hadisai da yawa amma da bari mu ji jahamiya ha wasu amatin jahamiyatu وزعمت الجهمية أن الله Wa وجل لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصير فمنعهم خوف الصيف من إظهارهم نفي ذلك فأتوا فأتوا بمعناه لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر ووجب ذلك عليهم وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والشعطين آه. لأن الزنادقة قال كثير منهم إن الله ليس بعالم ولا ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير ليس بي بي إن الله ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير نعم فلم تقدرني معتزلة فلم تقدرني معتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه وقالت إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يدرك له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. جزاك الله خيرا. ita to bari a tona ma asirin jahaniya don ka hudu da kalmomin da suka amfani da su kakkan rume tattafan su ka ce a gashi ana cewa ba su yadda da ilmu ba da kudura gashi suna ce ma Allah alimun kadirun cikin tattafan su ga suna kawo mana ayoyi ma in muna rikici da su su kawo mana ayoyin da adda alimun kadirun da sauransu shin ya abin ga yake sai ce wa za'amatul jahaniyatu jahaniya suka riya annan laha azza wa jal hakika Allah mabuwayi madaukaki suka ce la ilma lahu wala qudrata wala hayata wala sam'a wala basara lahu to ai kaga sun kore Allah suka ce Allah ya, babu ilimi gare babu kudura gare ba hayatu ba hayatu ga Allah rayuwa ba cewa Allah Allah baya baya da hayatu babu ji gare babu gani gare ibkelan ko ba haka ba bai sauka kaga bai da ilimi bai da kudura bai da hayatu bai da sabu kaga wannan ko mutum ya yi shi mutum dai wanda ordinary mutum ya yi shi kenan inda an kace haka duk mutum yana tsayin ilimin da aka gare ne gwargwado ne ba dai kore mai shi duddudud ko da ko bai shiga ko wani aji ba ko ba haka ba ko ilimin wanda yake cin abinci a ya sani yake sa kaya a ya sani yake shiga gida ne a ya sani alaysa ilman shi ma ilimi na a ce babu rayuwa sai ka rasa za ka fassara wannan amma za ka ji ce wa radu an abin abinda suka yi suna son su kore annallaha alimu kore sun suka ce Allah mai ilimin na shi suka sun su kore ƙadirun mai iko na hayyun rayayye na sami'un mai jina basirun mai gina shi suka son su kore sai suka ce bai da ji bai da gani bai da bai da rayuwa bai da kaza an fahimta amma fa mana'ahum khawfu sayfi sai tsoron kashi tsoron takobi ya haukansu. su ya hana su min izharihim min na faya dalika na su bayyanar da kore haka ga Allah su ce Allahu gairu hayyin ko ku su ce inna Allaha gairu qadir ba su cewa sai su ce a'a a ba a siffanta Allah da hayatu da da sam'u da basaru saboda sifofin makhluqatin da su bar haka Allah suka son su kore an fahimta fatau sai suka kawo bi ma'ana hu ma'anar wannan ka ce ma Allah laisa qadiran wala aliman wala hayyan wala sami'an wala basira ai daidai ne ka ce la hayata lahu ai duk gudana wala ilma lahu wala sam'a lahu wala basar lahu ko ai duk gudana to sai sun kaga cewa wannan jumlar ta hi nauyi bisa ga waccan sai sun kai wanda ma'ana kawai bari ku jiya la'annahum idza qalu duk idan suka ce la ilma lillahi suka ce ilimin Allah bai da ilimi babu ilimi ga Allah wala qudrat lahu babu qudra ga Allah kar kalu ai gudana su ce innahu laysa bi alimin wala qadana ai duk gudana ai ba mai ilimi bane ba mai iko bane wa wajaba zalika alayhim ko sun ko sun so wannan dole ya tabbata gare su wa in ka ce wannan to irin kalma dare ba ko ko bini bini bashe ka sai ce inna ma aka zuku sun karɓi wannan an ahalin zanadiƙati ko an ahalin kati wata ga zandikai, marasa addini gaba ɗaya arnan ɓoye gare sun kawo waɗanda kalimomi wata tsini da mahasun su koyi Allah su babu Allah gare sun ka kamo wannan li'annan zandaka li'annan zanadika saboda zandikai ƙala kasirun min su da yawa daga cikin suna cewa inna Allah laysa bi alimin kai tsaye Allah bai da ilimi wala kadirin bai da iko wala hayyin ba raye yana ba wala sami'in ba mai ji bane wala basirin ba mai gani bane su arna suna iya faɗin haka amma a lokacin da su da sun da sun ce la ilaha illa a ganin su to sun ga ba su iya cewa haka sai suka suka kalmada suka ce a'a muna cewa Allah alimun na amma laysa lahu ilmu hayyun na amma laysa lahu hayatun sami'un ana ce mai sami'un amma laisa lahu sam'un basirun laisa lahu basarun kila an fahimta bar za mu fassara ku jiya suka ce to ai baka gane ni suka mini ba bari ka ji falam taqdir al mu'tazilatu to da mu'tazila ba samu ikon an tufshiha tufshiha bi zalika tabayyana da wannan ba daga afsahala afsaha if afsaha yufshihu ifsahan ehin asalin fi'ilin fasuha fasuha sulasina lazim fasuha sai a ce fasuha fulanun fasuha gulamu ko fasuha sahiyu yaro ya iya faɗin kalmomi lokacin da yaro ka dalge ya ce bai faɗin baba ba bai faɗin inna ba bai faɗin kalmomi ba turan nan kila bayan shekara guda ko da yan watanni ko shekara biyu sai an ka ji ya iya faɗin kalmomin sai a ce fasuha shi a fasaha ko fasaha wajen magana ba wani abu na ba iya hidda harufa mahitarsu daidai iya hidda kalimomi daidai sai a ce fasuha to an ka sa hamza an ka ce a fasaha shi ko ya faɗe su ƙarara an gane aiki ma'ana sarraha ƙarara a ce a fasaha yufsihu ifsahan to falamma falam takadal mu'tazilatu to da mu'tazilawa sun ka kasa an tusbiha bi zalika su faɗi wannan abun ƙarara fa a ta bi ma'ana wata sun ka zo ma'ana wannan halin suka zo da wata kalma mai ɗauka wannan ma'ana bari ku jiya wa qalat sai suka ce inna allaha alimun qadirun hayyun sami'un basirun sai suka ce eh muna cewa Allah alimun alimun alimun ba mai ba masani ba mai ilimin ko muna ce ma Allah alimun muna ce ma Allah hayyun muna ce ma Allah sami'un muna ce ma Allah basirun ko amma suka ce min ɗari ɗariƙi tasniyati ta ɓangaren suna ɗai kullum na buga wanga misali sai in ce haka abin min ɗari ɗariƙi tasniyati na su abin da suka mihi da min ɗari ɗariƙi tasniyati sun ce ma Allah alimun kakkai farin ciki kace sun yi daidai da kai abin da suka mihi ai suna na yanzu ba a ce mutum kabiru kabiru na mana kabiru da hausa babba ƙato ko in ka gani sai ka gani ɗan hilinge ya yi kama da suna ne yan an kayi mutum an ka ce Muhammadu Kabiru ya gina yaro in ya girme tsatsure sai a canza mai suna Ko ba shi da haka nan ka kabiru ne babu sagiru in ka gane ka gane kato ba a samu Muhammadu Barawo to Muhammadu ha sunan wana sunan kwarai na ko ba haka ba Muhammadu wanda duk duniya ha gode ma ko sai a samu Muhammadu amma Barawo na ko ba a samu to Muhammadu shin shin don Allah da kalima da suna ne Muhammadu da ma'anar sunan sun yi daidai da shi sai ka ce muhammadu na suna amma ba muhammadu hali ba ko siffa kina fahimta kabiru na a suna amma ba kabiru na a siffa ba sagiru na a suna ba sagiru a siffa ba an fahimci wannan shin ba a samun sarki amma babu iko gare ko ba haka ba a ce maliku amma bai da mulku ko eh sai zan yi kamar yadda ayyukan mun ga irin da democracy ta kawo irin system na Najeriya ko ba haka ba ana cewa sarakunan gargajiya a constitution ba su da abin cewa ko ba su da ba su da matsayi ba su da mazauni a cikin constitution aikin su kawai an kai ma su ba mutane hankuri ko ba haka ba da Allah ku yi hankuri a zanna lahiya amma da koda koda police station ya kai to babu to ba su abin da cewa ko ba haka ya kai police station to babu abin da a cewa in ka ji an ce gidan sarki ko ne na ko first class wanda a first class ba bai illa dai an koma gida ne sulhu za a yi ko ba haka ba me yau yanzu yau me zan malikun laysa lahu mulkun malikun na bai mulki ah, ba a yi lokacin da aka cewa in sarkin musulmi zai hita ba ba wannan sa'ad ba kamun shi na cewa sai ciya mana local government ya ba shi dama ba yi wannan ba ciya mana local government sai ya ba da dama idan yanayin da suke ba mai wannan ba ai ai mai irin waɗannan da sauransu lokacin abasha kila ko ba sani ba hasali ma yana ko lokacin mace da sun ka samu ƴan matsaloli da sarakuna kaza kaza ah, ba sarkin gwandu sun ka samu matsala da wanga a arewu duk ba samu irin waɗannan matsaloli ba in mun ka dibi irin taro kan zan na kusa in buga Ga shi maliku amma laysa da mulkun suka ce haka nan nan sai ka ce ma Allah maliku amma laysa da mulkun kadiru na isman isman amma la kadirun sifatan laysa lahu qudratu in eh, suna na ba shi na kina an fahimta eh eh kamar irin sunan ga nan gayu a ganin da aka ce a ah, chairman ko ba haka ba kada suna ɗaya na banza ko ba haka ba ko ina ba ka magani ko ina ba san ka ba ko ba haka ba eh, eh ba ba ba in kace mai tsayawar chairman da ya isman na kawai suna ɗaya na gayu na kawai kaga isman lani na sifata da hakikatan ko to haka suka kiran Allah duk sun kama Allah kadirun kadirun hayyun sami'un basirun suka ce ismun na dai ba akwai Muhammadu Muhammad Basiru ba ko ba haka ba in ya makance sai ku canza mai suna ko ba sai ku ba Basiru ne ba ko da makaho na eh suka ce haka na to Basiru Basiru haka suka ni da Allah akwai reni da kai haka ga Allah to da haka sun kira shi yasa shi imam al-ashari da yake ya san wannan ya zo ya bada raddi na lokacin da ya bar mutazilanci sai shigo ash'ariyanci ya so ya bada raddi da yawon baki ne ba da yawon ahlus sunna ba ba da shi da qur'ani da hadisi ba sai yan tarkata inda suka musu sai ya ce hayyun bi hayati sami'un bi sam'in basirun bi basarin shi aka zai tabbatar da su wa kaunuhu ta'ala mutakalliman sami'an basira ko ba haka ba duk yan dibara mun na wanda bai gama inda aka yi ba ko ba haka ba sai ya ta wahala kai ne ya kai da kai na cikin sifofi isirin. ko ina kokarin ya tabbatar da su kokarin wajen tabbatar da su da kuma zahi hayaka sifofin da babu ko ba haka ba kadimun su baka su makhalafatu lil hawadith ko ba haka ba amma da yayi dai kuwa mutamassikun bil kitab was sunna ai ba samu haka ba kila an fahimta saboda haka haka su suka miji ku saurara وقالت إن الله عالم قادر حي سميع أما من طريق التسمية تبنغر ساسونا سونا أين من غير أن يثبتوا له باتارد سن تبتا مي حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر shi ilmu din na hakika ba sai da Allah na da shi ba kudura ta hakika ba sai da Allah na da ita ba samu da basar ba sai da Allah na da ita kuma wannan ta fara bayyana ga aqida ba yanzu ba shekaran jiya ba tun sahabbai na da ransu asalin hitowar hadisin mal a'malu niyyat wanda imamu muslim ya fitar su ko eh waɗannan da suka tambayi Abdullahi bin Umar na cewa to ga su mutane sun bayyana a wajen mu Basra da Kufa kenan suna cewa la kadara la la kudurata la kadara babu kaddara wal amru unufun haka dai kaddal haka haka wanda ka gane kana zaune a cewa ne Allah mai cikawa kai ta salima to ko shi Allah samme jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ina kacin kashi wannan ka sai a kacin kashi wannan Allah ya tsare mas'alat mas'alatu وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلار إن إن علم الله هو الله فجعل الله عز وجل علما وألما أو علما بيفرق ربا to mas'alatun daga cikin kattansu ko ba haka ba wa huwa abul hudayn yace in shi hauka ce yace inna ilma don an ce ah, to qur'ani da yawa ana jingina ilmu ilmu zuwa ga allah kuma ku kore ma halacci kai inna ilmin Allah ilmin da aka cewa ga Allah ku wallahi Allah aka nufi irin tawilin yana ne yan mutazala na ashira yan garin mu ko ba haka ba waja'a rabbuka sai su ƙara waja'a amru rabbika ko shi ko shi ko rage waye ko ba haka ba eh an zara hu bi ilmihi sai ce ba bi ilmi mabihi ba ilmu ba shi aka nuhi shi ya saukar da shi kila fahimta ilmun lahi huwa Allah Allah aka nuhi madadin lokacin da Allah ka umarni da madadin umarni da suna nai ko ya ce shi sai umarni da ilmu wala inna bi shay'in min ilmihi wala inna bi shay'in minhu kila an gane suka ce ilmu Allah huwa Allah faja'ala Allah azza wa jalla ilman sai dauki Allah shi ilmu ko to ni an rabbi za ba shi yace wa ulazima sai mu lizinta mai sai aka lizinta mai faqila lahu in in in jaya ka so ko to ga wata kalma bari a tilasta mai kenan dole abin haka yake ko eh ni za a ce mai idza qulta wa ulzima faqila la idza qulta inna ilma allahi huwa allah faqul ya ilma allahi zidni wa فأبى ذلك فلزمته المناقضة ɗalibin shi ɗaya mai waga yace to to alaga har tamani in dai kana cewa ilmul lahi huwa Allah ko to kawai abinda muka so inna in in kul idza qulta inna ilmal lahi huwa Allah fa sai ka ce ya ilmal lahi gifirli eh tunda ilmul lahi huwa Allah ka ce ilmin Allah ga warta ka ce ka ce haka nan warhamni ah fa ba abin ba ta shiga kaga fala zai matul munakara tun kada walwala ta cin mai fala zai matul munakara tun kada walwala wa alamu rahimakumullah malan nasiha zaka yi muna faɗa muna wa alamu wa alamu rahimakumullah anna man qala alima wala ilma kana munafiqan كما أن من قال علم ولا عالم كان منافقا wa alamu ku sani ya ku yan uwa rahimakumullahu Allah ya ji kanku anna man qala a hankalci duk wanda yace alimun wala ilm yace ga mallami amma bai da ilimi mallami na bai da ilimi kana munafiqan ya tun kada walwala ko ba haka ba akwai tun kada walwala kama anna man qala duk wanda yace ilmun wala alimun ga ilimi an ba mai shi akwai shi ga ilimi an ba mallam shi ma kana munaqidan ilimi bai san shi kadai ba mai shi kamar yadda shi mai ilimi shi kuma ya zanna shi kadai zadda babu ilimin bai shi dun saboda ilimi sifa ce wadda ba ta kwankwaruwa ba ta tsayawa ita wa ita ita kadai kalimar sifat kila fahimta dole suna tana tare kullun da mai ita kamar shi ma mai ita din kullun yana tare da ita an gane ai ba mai ita babu ita kamar yadda ba ita babu mai ita babu ilmin babu alimu, kamar yadda babu alimin bila ilmi duk wanda ya ce waye kira Allah alimu amma ya ce laysa lahu ilmun munakidun an ga an gane wannan to ba ilmu ba mallam ce gaba waka dane kal kaulu wa kadhalika al qawlu fil qurrati wal qadiri wal hayati wal hayyi was sami'i wal basri wal sami'i wal basri was sami'i wal basir wa kadhalika al-qawl haka nan hukunci yake fil qudrati wal ga iko a ce abin ba mu iko kowa ne iko gare amma babu iko tare da shi ba ta sauraruwa munaqidun kalmar wadda kasan al-qudratu da al-qadiru ba ka raba su to haka take haka nan wal hayatu ba su rabuwa wai shi hayyuna kuma ne lahu karbuwa sannan ga hayatun amma babu hayyun ba ta karbuwa ko to ita ma su haka suka tahiya wasam wal basaru kamar sifar sam wal basaru ba ta rabuwa da as-sami'u al basiru kila an fahimta ba ta rabuwa da as-sami'u al basiru cikin suna Allah madaukakin sarki bari dan baku wata fa'ida cikin suna Allah madaukakin sarki duka asma'ullahi al-husna akwai wasu ka'idodi akwai wasu sifofi da ana iya faɗa ma Allah su individually ko ku furada one by one kana ce ma Allah ar-Rahman ka kira shi ya Rahman ko ka ce ma Allah ar-Rahim ka kira shi ita kadai ya Rahim irhamni ko ba haka ba ka kira Allah ita kadai amma cikin sifofin Allah akwai waɗanda ba a kiransu su kadai amma da ka faɗe su Allah aka nufi amma ba a faɗin su su kadai yan faɗin su su kadai ko cikin Qur'ani kaddan su ba Allah aka nufi da wannan sunan an fahimta in kai baka sani ba kira Allah da wannan suna yi kusuri ma'ana ta tashi babban ma'ana wadda kasanta ta kunshi wata ma'ana mai illa daga ciki akwai al'azizu ana haɗa ta da alhakimu kullum shi da an gani in ka ce ma Allah al'azizu kabbatta haka nan ma'ana daban ta ka ɗauka wadda ba ita kai kai yi ba shi yasa kullum al'azizul hakim kila fahimta shi yasa ko da ke ba sai na haɗu suna ba amma ko wani mallami ya ce wai Qur'ani wai dan dan Najeriya na kuma kun san shi na alaƙar lahaya yana rayu har yanzu wai suwatu Yusufa larabcin ta bai ba a cewa ce ba saboda cikin ta kaji wata hauka cikin ta akwai kudin aƙida <laughs> wai an ba wani sunan Allah al'azizu dangan anna Allah a cewa qalat timra'atul azizi Allah da mata ka ta hauka kun ina kun gano ne yau wai al'azizu wai suna Allah to an ce imra'atul azizi shi ya aza al'azizu a dake wawan ko ba haka ba bai san wata ka'ida ta haɗa sunan Allah biyu ba da kalima azizu Kullum kalima azizu sai an kawo ta da wani mai ruhita kila an fahimta in ba dole sai hakim ba sai an kawo mata mai wih mai cika mata ma'ana don al'azizu tana da wata mamaguwa ma'ana mai yawa wadda za ka fara inda ba a son a siffanta Allah da ita ko ba haka ba mhm. dun kalimar azizu in ta zo akasari ita kadai mafi yawa tana iya nuna mai karyawa ko babu gaba ƙarfi ne ya wuce kuma in ya tashi ko ba haka ba ta mahaukaci ta wani mahaukaci ta wani malamin nasa ba mu labari eh, wai wani mai ɗan karatu na irin karatun ga na wuri na lakari da an ka ba cikin dare ya kuɗi ina lakari sai kuwata dan da an ce mallami ya haukace to ba mallamin Allah da Annabi na ba yawa da kuɗi na ya kai an ba shi wuri sai ya ya kuwata to shi dan almaji in gana irin wani aka an gane almajirai ehe dan ba da sa'a ya zo wuri biyu sai dan haukaci to amma dan sauran larabci to dan haukaci sai ji malam na tafsiri ko na karatu inda yace ya fa'alo ma ya sha'u an ka ce Allah na aikata abin da ya sace a dakata abin da ya kamata <laughs> ba abin da ya so ba ya ce abin da ya sace ya kakace to ma haukaci ke <laughs> yace kowa kai abin da ya so to ma ka ce yace ba ba a ce ma Allah na aka yace duk wanda ka da ya so tunda shi ya ana hana mai komi ya so ya aika ko ba ka ba <laughs> to al'ad na nabin maka so ce kalima aziz tana ɗaukar haka to shi sa qur'ani yana kaɗe wancan tunani sai ce ma hakim al-aziz amma hakim kina fahimta mai ƙarfi ƙarhin da ya wuce na kowa amma ko ƙarhin hakim ba inda babu gaba ya karya ba sani ko kun gano dan dan fare wasu daga cikin kalmomin na ana hada as-sami'ul basiru tare aka hada su tare aka hada su ba a kiran Allah as ka bar basiru ko ki kira basiru ka bar sami. kila fahimta don kullun ina jin ko a asibiti likitan kunne da ido guda na ko ko ba haka ba tare suka tafiya ba a siffanta Allah ɗaya da gani a ce bai ji kamar da ba a siffanta Allah da ji a ce bai gani kila fahimta sami'un basir ya ka sami'un basir in ma ba a kawo basir ba to ana kawo kalimar da ɗaukar ma'anar basir in ba a kawo sami'un ba basiru aka kawo ana ɗaukar kalimar da ka ɗaukar ma'anar sami' kakka ce ai kamar irin inna Allah bima ta'amaluna basir ko ka kace babu sami'un ta'alamuna ya shiga ciki ta'amaluna kila an fahimta nan ya ka magana ilmu ya ka magana ba sani ba ko mun gane ga duk inda Allah ka umfani da kalimar sani ina jin sani ana umfani da shi ta hanyar gani ko ji ko ka faɗa ni in jiya ko in gani kana yi ko ba haka ba to wakilta ɗaya sai wakilci wa ɗaya tun cikin aya an ambaci ilmu sai a rufe da basiru kai ka sani cikin aya an ambaci yana gani aikin da gani ka yi ne sai a ambaci samu can ƙarshe kila an fahimta ah, to ba sai na kawo su ayoyi ba su ce haka to kalimar sam'u na nan sannan kalima al bain al zahir ta rusu ta tahiya sannan kalim akhir ta tare ta tahiya eh ba ka in ka faɗi al-awwal to sai in cikin maganganu sun nuna al al-akhir akwai in ka faɗi al-akhir sai in cikin maganganun ka sun nuna akwai abin da al awwal kila fahimta albaɗinu azzahir in ka faɗi guda azzahiru bai na haka ba sunan Allah ka faɗi ba in ka faɗi guda ka ce albaɗinu boye ka kami ba sunan Allah ka faɗi ba amma in ka kace azzahiru kana nufin suna Allah sa laisa fawqahu shay'un shi haka nufi to sai ka ce albaɗinu laisa dunahu shay'un hada su akai kila an fahimta shi sa mallan kudiba nan da ya kawo ce waka zalika alqawlu fil qudrati wal qadiri suna tsayiya daban-daban wal hayati wal hayy suna tsayiya daban-daban sai ce wasan wal ya haɗa su sai ce wasami wal basir kar suka tahiya bai ce wasan wasami ba wal basar wal basir ba an gane karatun eh eh kalimar sam'u da al basar tare suka tahiya sami'ul basir sami'ul basir sami'ul basir azizul hakim azizul hakim a kula sosai mhm. jawabu dan kara kadan jawab wa yuqalu lahu muqaddimuna amman za'ama anna allaha mutakallimu qailun lam yazal amiran nahiyan la qawla lahu kalama wa la amru wa la nahy أليس هو مناقض خارج عن جملة المؤمنين؟ فلا بد من نعم فيقال لهم فكذلك من قال إن الله عالم ولا علم له كان منافقا خارجا عن ملة المسلمين ويقال لهم أشياء متخبرونا كبام أمسى عمن زعم قوان يتي أن الله متكلم يتي الله متكلم قائل من فدينا tunda suna ba da ismul fa'ili ko an suka ce babu kalamu qa'ilu amma bai da kaulu to ko da muna lam yazal amiran bai gushe ba shi na ba da umarni Alƙur'ani ba akwai umarni ba ya ayyuhal ladina amanu ittaqul amanu aminu ba wa kunu ma'as sadiqina babu amru to ya bada amru cikin qur'ani sannan nahi yana hani wala taqrabu salata wa antum sukara ba ce wala taqrabu hani ba sannan wala taqrabu zina wala tabqasu an-nasa ashiya'ahu wala tad'u ma'a allahi ilahan akhara duk ba da hani ba an ba suwa amma a ce shi wanda ya hana a cikin Qur'ani akwai hani sannan kuma akwai umri cikin Qur'ani sai ku ce la qawla lahu wa la kalama lahu wa la amra lahu wa la nahaya bai magana bai zance bai da umurni bai da nahayi amma alirun na nahin na mutakallimun na qa'ilun na amma bai da kalamu bai da qawlu bai da amru bai da nahayi kun gane karatun ana siffanta hai da suna mai ɗaukar ma'anan wannan amma siffat mai ɗaukar wannan siffat a kore mai ita shin alaysa huwa munaqidun shin wannan bai amayan lashi ba bai walwala kai ne da kai ne ba bai kare ta kai ne ba shin ba munaqidun bane kharijun an jimatul muslimin shi ne bai ta musulmi ba bai ta musulmi ba ya haita ko bala budda min na'am kaje ba ka wa shi za a bi lalle ya ta musulunci to bai kala sai a ce musu to faka zalika man kala hukunci gudana ga duk wanda yace inna allaha alimun amma wala ilma lahu ana kiran Allah alimun amma bai da ilimi shi ma kana munaqidan shi ma kare ta kai ne da kai ne kuma kharijan min jumlatil muslimina ya ta cikin da'irar musulmi da wannan muka yi ta kokarin bambanta sabanin da aka samu a cikin karas na cewa duk wanda ya ɗauke ta aƙida wadda ka yi mai huruj wadda ka dawamar da shi ko wanda kai mai hukuncin khuruj ala milla to ba da ya kai sallah kina fahimta kullum mu fahimci bid'a mufassika da bid'a mukaffira al mukhrija ala milla ko ba haka ba hatta da yan shi'a da muka cewa inda yake shi'a akwai rafida akwai golatu ko ba haka ba sannan akwai in asassabtar su zaidiya duk da babu ta Najeriya babu yan asassabta zaidiya ba wanda yake yan Yemen wanda kawarin da kai yi cikin su ko khawarijawa ɗin da sun kai cikin su yan boko haram na ƙasar su ko to in in ya zan suna da wannan irin mu'tazilawa suna da wannan irin jahaniya suna da wannan to ba a je su sallah ga duk wanda yana ɗauke da wata aqida ta kurji wa minna kila fahimci wannan yawwa wannan jitas zai ƙara bayyanuwa insha Allah wa qad ajma'a al-muslimuna وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن الله أن لله علما لم يزل وقد قالوا علم الله لم يزل وعلم الله ثابت في الأشياء ولا يمنعون أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل كل هذا ثابت في علم الله فمن جحد أن الله أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج عن اتفاقهم وقد يذكم كلودي نمال ميمونة وقد كسان تيتينكا وقد أجمع المسلمون دم مسلمين دنيا دوت سنة إجماعي قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والهارونية كامون جهمية دا معتزلة دا هارونية سبينا hudud ta musu kagu duk jahamiya ai a duk jaham na jaham bin safwan na ko jaham bin safwan ya samu aqida ce daga al-ja'd ibn dirham ko ba haka ba ja'd ibn dirham aqidi da doko kashe shi an kai shekara ta kusan 100 ko eh Khalid al-Qasar ya kashe shi sai ya kashe shi sannan a ce da ma ya dandana ta gawa ga jaham bin safwan shi ko al ya samu ta ga da labidu ya samu ta wa'an labidu labidun da yahudan gada sun kawa manzo sallallahu alaihi wasallam ina da kun san sirrin da an kawo manzo sallallahu alaihi ko hadisin abu hurairah ya fito da hadisin bukhari ya fito da wannan ko suna da sun kawo manzo Allah sihiri wai suna ka son so su koyar da aqida sanin Allah kaga shi in ka bita kana ganin sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba jahaniya kaman jahaniya mu'tazila mu'tazila ko ba haka ba su ne ‘yan matan jahaniya in ji ni in ji ibn taimiyya ya ce jahaniya ƙungiyar da an kai wance kali da ita sai sun karkasu gida biyu akwai mazansu akwai ‘yan daudu ɗinsu ya ce mazansu su ne ‘yan jabariya ‘yan daudu ɗinsu su ne ‘yan Zira, ‘yan daudu na <laughs> shi ne yana yana suka game da su yana cewa kullun aro suka yi magana suka yi irin magana yan jabariya kamar yadda ɗan daudu ka magana irin maganan mata duk da bai cikin su ko haka ba ya ba da misalai da yawa shi yasa yana cewa al-mu'tazila makharitul jahmiya yan daudu eh makharij ala kulli halin kaga mu'tazila su mana suka gado ga jahmiya barbarar jahmiya ta su ku haruriya in ka duka haruriya su ne yan shi'a haruriya asalin aqidar su daga abdullahi ibn saba'in al-yahudi ba bai hude kawo ta ba shi asalin kafata bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wucewa Abubakar Umar Uthman ko ba haka ba sannan ya kawo wannan ya shigo siyasa ya umarni da siyasa na cewa suna goyon bayan Ali ya zan shine shugaba ba Usmanu ba daga nan sai ya kakkama ka'idoji cewa ai da ma annabi sallallahu sun karanta a cikin attaura da injila Musa wasiya ce mai gado ne wanda ka gado na ɗan jini ne isa mai gado na ɗan jini ne to dole ko ga annabi muhammadu haka ta zama haka ya samu sun ka karɓa mai to in ko haka na to kenan muhammadu ko ya kuri haka za ka cewa tun da ya ce ali bai gado ne ali bai gadai ba A abubakar bai gadai ba abubakar ya gadai umar abubakar su umar ya gadai usman ya rasu umar ya rasu usman ya gadai ko ku dole kai musu hukunci su abubakar su usman su sannan ya faɗi wannan kalmar da ya faɗe su na cewa sun yi ni sun san da haka sun kawarware sun kayance umarnin manzo ko ba haka ba to kuma sannan hito da wasu ya hito da cewa ka aida ni ka aida wasiya na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya ba wasiya kuma wasiya yi, kuma za ta zama shi a khatima khatimatul awsiya ko da wani ya rika wannan ya rika wannan ya rika sai ka a aha to wa'ani mutuwa ya kai to kuma ko sai ya mutu kuma mutu ba to yaya sai kawo aqidar raja'a aqidar ne ko ya mutu zai dawo kila an gane kamar yadda annabi Isa ai an ce zai dawo ko to ko shi wanga zai dawo to ala kulli halin kaga mun kaji ba aqida haruriya ita ce shi'a wasu asali Abdullahi bin Sabai asali ma wani malami na bada bayani yace lokacin da suna cewa ai sunna in ai shi'a annabi ya kawo shi'a annabi ya kawo shi'a sai aka zo za a yi mukabala da wani dan sunna da wani shi'a to dai malamin sunna dan yawa yogar shi kenan sai ce to an ka shigo ɗakin taro ɗakin mukabala ɗakin da za a yi jaya tsakanin shi'a da sunna sai tsohon malamin ahal suna tashi ku jama'a to Allah ina ba da sanarwa duk wani wanda ya san ahal sunna na ya rikira ya ɗauki takalmi ne ya rungume kai ba su bakin masallaci zuwa annabi ya ba mu hadisi ya ce ɗan shiya barayi na sai ɗan shiya ya zara ƙato ƙaton ɗansu shugaban sun zaɓi kamar ya ce wallahi ƙarya haka kwace ma annabi annabi zamana annabi babu shiya zamana annabi babu shiya wallahi annabi ya ce haka ya ce to alhamdulillah jama'a mu tashi haka ne zamana annabi babu shiya ko ba haka ba eh sun da zamana ya ce za su ne ƙarya ta cewa hadisin ga ƙarya na sai ta to wallahi ƙarya ta don ko zamana ba ma shiya ba ne ya faɗe ta yadda to shike da muka so mace mamancin mai zamanin annabi babu shiya kuma haka sai kowa a tashi to ala kulli halin shi na ma da yace wa kal ajma'al muslimu dun musulmin da sun yi ijma'i qabla hudusul jahamiyya kamun jahamiyya ta bayyana wal mu'tazila kamun mu'tazila ta bayyana wal haruriyya kamun shi'a ta bayyana haruriyya shi'a ba ka ce haka ka ta bace ma suna na daga wurin da an ka canza ko ka ce haruriyya ko ka ce shi'a ko ka ce rafida duk gudana suna canza suna daidai canjin yanayi ko ku a canza musu suna daidai wata aƙida da suka yi a dashirar ɗinta haruriya lokacin nan harura sunan wuri na da an ka addabe su an ka mace su sun ka janye ta sun ka koma ina ta sun ka koma harura kamar yanzu yan ta'in faɗi suna wani kawai na sakkwato mana sunan kawai a ba can inda ya zo kwanakin gwadabawa ya hankuri yan gwadabawa amma mamaki ne kwanakin ba sai an ga ta wata muharara can sai ni rashin sa'a ni zo juma'a zo rashin sa'a a sa'a rashin sa'a ni zo juma'a sai aka ce a kai ai sallar juma'a wai mamaki irin abin gada aka samu masallacin shehu da bello wai ana ta'alim cikin masallaci wai sai ni gane sai ni ga wani kunni ya gehe guda ga wani ya ta haifakiyar su yana tare eh Allah ta'ala Allah ta'ala ka sa ka da suka tashi ko eh wai Allah ta'ala duk tambayi wani wani na an kashe ayi shi da na ce ai an shi a sakwato gwada ba sun ka dawo hmm. sai sai abin ya bani mamaki muka yi sallah muka zo inda za mu tsaya mu yi sai suka yi muzahara suka kama biyuwa inda an kana ta lafi ana ki za a yi muhadara saboda da tunda sai musulun muhadara ta sunna ta za sun ka taso daga su ta yan yara ana ta kabbara a wuce a dawo a wuce a dawo ba kali ce ku tare su kai ta kwace musu ko kana ko ba haka ba sai eh, ba ba wa hada sun ka wuce sun ce to ya kamata mu canza lacca da dori kan dauran kan kan walima ta za a yi ko eh da wani a magana <laughs> ko haka ba eh sai a ce a canza kasir ko haka ba sai mun ka canza kasir eh to ala kulli halin kaga irin haka nan ko abin da ka in ce jahaniya da mu'tazila da harura kaga suna abin da ka in ce to haka nan madina da an ka tsangwame su da sun ka koma harura sai zan duk wanda ya fito can sai a ce mai haruri ne dan shi'a kenan an sani da an ce ma haruri ana dan dan wurin dan shi'a kila an fahimci wannan kamar suna ce maka su shi'a wannan shi'a sanannen suna lokacin da an ka tambaye su game da Abubakar da Umar sun ka ce rafadnahum rafadnahum sai an ka ce musu rafida mun ki su babu su babu mu shi an rafida eh an kaji an ce shi'a an rafida bakin shi'a din wanda bai kanna Umar kuma bai kanna Abubakar Umar Usman mai tsine musu mai la'anta su shi an rafida mhm in kaji an ce al-gulatu to su kuma ina ganin sun wuce kowa sun suna ma cewa al-Allah ne uluhiyatu ali su aka ce ma al-gulatu eh to abin ya wuce inda suka zato to musulmin duk duniya kamun bayyana jahamiya da mu'tazila da haruriya sun tabbatar da ala anna lillahi ilman lam sun yarda da Allah yana da ilimi ilimin da bai da farko bai da karshe da lam yazal wa karkadu dukan sun kace ilmun lahi lam yazal dukan sun faɗi haka ilimin Allah bai da farko bai da ƙarshe haka duk duniya ta sani sannan wa ilmun lahi sabiqun fil ashiya ilimin Allah da abu ya tsere wa duk abubuwan kamun abu ya wakana Allah ya san shi saboda haka ilimin Allah ya tsere ma wannan abu an fahimta sannan wala yamna'una an yakulu fi kulli hadathatin tahaddathu wa nazlatin tanzulu kullu hadha sabiqun fi ilmi Allah babu abin da ka hana su ga duk wata hadisa da ta faru ga duk wani mai faruwa mai sauka da ya sauka ahalu suna musulmi gaba daya suna cewa wannan ilimin Allah ya riga kullu hadha sabiqun fi ilmi Allah duk wannan rigayayye na a cikin ilimin Allah duka haka musulmi sun ka sani to fa man jahada duk wanda ya musu anna lillahi ilman Allah yana da ilmi ya musu haka faqad khalafa almuslimin ya sa musulmi wa kharaja al ittifaqihim ya haka ittifaqin musulmi da irin musulmi ka haka ya zanni kaga ya zan kahe don haka ka dauki taitayin ka duk wanda zaka bunda ka dagula bangaren aƙida yana musu irin haka to khuruju min al-milla a fahimta shi yasa kullum bid'anci muna kokarin mu bambanta yan bid'ancin sakin hannu da yan bid'ancin wani abu irin haka nan eh, irin ne waɗannan yan bidoyi ƙanana ko ba haka ba wanda ba su da aƙida ba su ratan ga suka wani abu ko ko musu wani aƙida Allah shi muka cewa ana dan biya sai sallah ko ba haka ba eh haka nan haka nan shi ma ba a sa shi imamu ratibul ko ba haka ba amma sun ka bi sallah waya gare ka ga wando ne ga hanya ta kajin kashi kashin kaji kaga ai ina da ba ta ka sake sallah ko ni ya ja wando ne kasa in ya saki hannu na ce ba mu ta ka sake sallah ko amma a wannan ka da biyar wanda ka inkari ka juhudu sifatullah ta'ala kila fahimta ko ta hanyar tawili ko ta hanyar tawili Allah ya samu gani ina jin bar mu insha Allah wannan tambayan ga ina jin ba za mu samu damar karanta su ba da dai akwai wanda ya dan nazarta su samu mu a ganga to ga wani tambaya wata ina jin ma kila ai kun ta. wai waɗanda ka cewa malam a mutanen da ke cewa Allah bai sama bai ƙasa bai gabas bai yamma bai kudu bai arewa malam waɗannan mutane su kuma suna wani bangare eh suna da wani karatu ko shi da sabon zuwa na eh ga da aka yi bakin da ta gidanku ko ina ana yi ne ko hatta cikin harshada eh, ba haka ta ce ba harshada ta ga cikin kawai ko in ka karanta harshada hmm. ko ina ana wanga amma yan mu'tazila na asalin ma wuce wannan ƴan jahaniya na sai dai kamar da muka ce ma suna barbara jahaniya sun yan mu'tazila mu'tazila sun yan ash'ariya ne imamu suki dan ash'ariya shi wanda yake ilam eh, arshada lillahu wa iyyaka anna allaha ilahun wahidun la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in qadirun kaza kaza ko sai ci gaba ya ci gaba ya ci gaba sai kai wala ko laysa lahu ehem sai ce ni fawqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wala kullun wala ba'dun wala yuqalu kaifa kana wala aina kana wala minana sai ce kai dan kawanan aka wara, wada barar zamana ko ba haka ba eh ta bakin Abu zai al-Bakar ce, watsi da kalmomi da bai baka koro, babu komai ciki watsi da kalmomi da babu wani abu ciki eh saboda haka wannan akida ce wacce ta samu gado daga jahamiya mutazilawa ash'ariyar ka ta qawaidi suna ciki mhm. malami ka gani shi mm, mm, wannan tunatarwa na yake yi ya ce wannan karatu ya sa tunatar da ni game da alƙawarin wata lacca da ni ta sifatullahi asma'ullahi wata sifati ba manci ba tana ma a insha Allah illa lokaci aka jira ko ko munasaba ne hmm. wannan tambayar take huta kuma yana jin irin waɗanda tambayi mun ta ba da kushin su munasaba amma ina ma a ce lokacin da muna bulugul marami kitabun nikahi ya rika amma dai barin karanta ta san na gani sai ne ba amsa ta yanzu ba ta yi munasaba da aqidai karatun mu wanda muka abin gaba assalamu alaikum malam assalamu alaikum zuwa ga malam don Allah malam menene hukuncin mutumin da ya aure mata matar da ke da kwanci na ciki za wata kila an gani tambayar kwanci na ciki eh eh ni a hukuncin ta ina san ina fata an san kwanci eh eh wannan yana cewa assalamu alaikum malam don Allah malam a sake maimaita mana sunan littafin nan yana da yana magana na ibn qayyim al-jawziya ko shifa'ul ali shifa'u kasan shifa'u waraka ali ko mai ciwo ciwon da bai da ciwon da adda wayan magani eh ali shifa'ul ali fi masailil qada'i wal qadari والحكمة والتعليم شفاء العليل في مسائل القضاء والحكمة والتعليم ina da an ya doka ma ga kasa kaidai kuma akwai shi kashuwa wace cewa don Allah malam waɗanne irin kalmomi na ‘yan bid'a ke amfani da su maimakon yadu wajahu. Hmm? Ina nana? Yadu wajahu. Ainu da sauransu. Ko? Ehem. To ‘yan bid'a gida biyu na ko uku. Inda ‘yan bid'a ƙasar nan na da yake sai ce yadu sai ce kudura ko iko. يد الله قل بيده ملك السماوات تبارك الذي بيده إيه بيده الملك إيه sarki ya tabbatar ma wannan da mulki yake da ikonsa iko suka ce yadda Allah ya fauka aidi ce iko Allah na bisa hannayensu kaga aka wasara an wada an wasara guda amma ki wasara guda yadda Allah an ce iko Allah fauka aidi ya soke na bisa hannayensu to bisa an ki wasara wancan eh haka suka ci wa yadda suna fasu ko kudura ko iko wajahu suna da zaki, wajahu su ce zakin Allah wa yabqa wajahu rabbika zul jalali wal ikram eh kuma haka ta suka fassara Zakin zatin ubangijin ka shi an mai wanzuwa ba musu haka an ba na haka aka nuni ba ko ba haka ba zakin Allah akwai hasali ma inda zati babu zati cikin Qur'ani ba hmm, kula shi ma ainu sai ce sanin Allah ainu ilimi suka cewa ilimi don saboda inda ayoyi ya taho ma'ana ta gani in ka gani ni kaka samu ta hanyar gani ilimi ko ba haka ba eh, eh wasu ilkurka bi a'yunina ka sanna ajirji tare da ganin mu ganin mu ko ko ilimin mu mun san haka ne to duka ba ba a mutum haka ko mhm, amma dai a fassara kalma ne take tun can inda Allah ce ilimi tana can inda ya ce iko akwai inda ya ce iko inda ya ce buwaye akwai inda ya ce sani akwai amma nan yadda ya ce ai ko ba haka kuma da larabcin da yake cewa iko ko kudura ya sani kuma cewa ko ne daga cikin kurakuran jalalai ne bari faɗi ko ba haka ba jalalai ne shi ma an tsame wajen wurare talatin da yan kai akwai wata ma daurar da muka so mai ta cikin ramadana ta tafsiri sai Allah bai sa bai sa ta wakana ba shekara mai shekara ta gabata sai Allah in shekara ka ta gabato mai haka nan game da ba da haske ga tafsiri ga aka tafsiri to sai muka yi a dalalai ne na mutajar ehin dalalai suna mu a matsayin model na gwaji ko ba haka ba matsalolin tafsiri eh na duk da dai wani ya ba da shara a canza dalalai ne don kawai su ga cewa wai ana wani abu da ko ba haka ba ina ganin to ai babu wata matsala ko ba haka ba shi wai abin da ya da tunda mu muna da kyakkyawan fahimta da sayudi sayudi ahadu sunana na mutumin kirki na to wai an kawo ne da lalima suna ce ana suka sanyi ko ba haka ba ko ku wani abu mai kama da haka to ne ka ce ina ga abin da muka fa ya lalai saboda shi aka tafsirin da muka fahimta shi kasar da ko ba haka ba A babu wani da aka fahimta kasar da wanda kuma aka rika ko mai abin nan da muka sun bayyana irin haka nan ko ba haka ba matsaloli kusan guda goma na muka sun bayyana cikin tafsiri ehem matsal aqida aqida bangaren uluhiyya bangaren ah, rububiyya da bangaren asma'ullahi wa sifatu misallan su mun sami su a cikin dalalai matsala ta wadda uku kenan sannan bangaren sannan bangaren tarihi mun sami misallan da zamu basuwa ta wannan sannan muna da bangaren fikihu mun sami misallan kuren fikihu ta cikin dalalai sannan muna da bangaren abin da ya shafi a na faɗa tarihi ko muna da misallan su to irin dai haka nan misallai da su da yadda aka kauce musu bangaren hadisai da ifai da malaman tafsiri kan wanda su mun sami misallai bangaren isra'iliya kawo labaran gizo da koki a sa cikin tafsiri waɗanda asali yahudu suka kawo labarin muna da misalai cikin dalalai to ni ka hannun ba da misali da shi ko haka ba amma yake da an yi wannan mutane za su ba su fahimtar mu yake tun Allah ya sauke ina jin sai ƙara ma da sikarar abin zai bai samu kahuwa ba ala kula ne mun ka samu munasaba ki da mu insha Allah duk da dai ba na karatu na kowa da kowa ba na ɗaliban ilimi na karɓar rubutu lokaci ya tafi ɗaya bari mu tsaya nan malam ɗayan kuri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha ta anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko a addu'a ta bukata